Madugu kafar ka kafar mu madugu kafar eh, ka kafar mu madugu kafar ka kafar mu madugu mu Babu shakka kowa ya tuna ba bai ji daɗin bana ba, na san kanawa mutane masu tunani da tuni kan abin alheri da aka yi musu. Hakika lokacin Madugu da Rabi Musa Kwankwaso a Kano kwanan kowa da kwankwason kaza amma yanzu saman da ƙasan an koma kwankwasa kofa sakamakon canjin duka an canja mutane. Yanzu ina mafita hakika Kano na buƙatar mutum mai amana idan kuwa haka ne. Abba gida gida lalle abin alfaharin kanawa ne domin tsarin tafiyar sana yin nasara ba kwafi ba kwamaza don haka kanawa a je a yi rijistar zaɓe saura iris a tantance gatarin saran yakuwa da na gauɗe na san duk mai basira lemo ayaba abarba ba zai bari su katse a gidansa ba wannan sako ne daga tsohon shugaban kasuwar abinci ta dawanau alhaji awwalu yusuf dawakin tofa dan halaliyar kwankwasiya. Madugu tana na.